tsaka mai wuya. Ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne. Babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi. Amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa a nan sabon shiri na tsaka mai wuya. To, Najeriya fa ta zama turun bashi. A wannan lokaci da kuke jin shirin nan, ana bin Najeriya zunzurutun bashin kuɗi da ya kai tiriliyan na naira 121.67. In ka mai da shi a dala Amurka, wannan ya kai dala biliyan ba miliyan ba biliyan 91.46. Wannan rahoto ne da tashar talabijin ta Channel Sibi ta bayar kwanakin nan. Wannan yana nufin cewa a cikin watanni uku da suka gabata yawan bashin da ake bin Najeriya ya ƙaru zuwa naira tiriliyan ashirin da da uku. To wannan bashi suka ne da suka hada da bashin da ake bin Najeriya a matsayin ƙasa wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ciwo da kuma wanda jihohi 36 da kuma Abuja suka ciwo ciki da wajen Najeriya. idan ka raba waɗannan basussukan gida biyu don cike da na waje za ka ga cewa basussukan da najeriya ta ciwo na cikin gida kaɗai sun kai naira tiriliyon fiye da 65 da rabi na waje kuma ya mafi wannan yawa domin ya kai naira triliyon 56 da wani abu ko kuma ka ce dala amurka biliyan 42 da wani abu to me yasa najeriya take da wannan bashi mai tarin yawa wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin tsaka mawuya na yau da za mu kawo muku tare da sanata ahmed aliyu wadada da kuma sanata hussaini babangida dukkan su 'yan majalisar dattawa na najeriya najeriya ta zama katutun bashi kullum karin basussukan najeriya in ka dubi basussukan da ita ƙasa take ɗauka da wanda ju al misali jihohi yanzu bashin lagos kaɗai ya kai wajen biliyan 800 wani abu da bakwai jihar ka ta jiga ta ce mafi kankancin cin bashi eh, so kun cancanci cin yabo a kan wannan su suke da bashin kamar biliyan biliyan biliyan sarawa da sarawa ba na sarawa kuna da kun fi mu ai jiga ah, kun fi ah, ah, kun fi su kun fi su bashi ai su ne lowest arba'in da sunan kasan ma bashi to me yake me yasa ake ta cin basu suka ana cewa Najeriya ita ce ta kowa arziki kuma ga dimbin mutane ga waɗannan albarkatu da Allah ya albarkatu me yasa kullun Najeriya take cin bashi ne amma ana cikin bashi kuma za a ci gaba da bashi don bashi halas ne kuma a tsaya eh, alhaji mustapha babu inda aka hana bashi kuma ba inda ba a cin bashi Amerika america ta fi kowa bashi a duniya amma abinda ake nufi nan mm. ba bashin bane ba cin bashi bane laifi amma me ake yi da shi kudin yawa shine magana to me yake da ne da ake eh, shine idan cin bashi ba shi bane laifi eh. amma aka ciyo bashin cin hanci da rashawa da sauransu suke hana bashin a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko an fitar yanzu maganan kayan gona da yake magana da wani kayan gona ne gwamnati ba ta fitarwa gwamnatin da ta shuɗe ƙarƙashin central bank na nigeria mm. godin emefele under eh, anko borrowers mm. ba irin kuɗin da ba a fitar da shi ba yau kwamiti ɗina binciken da muke yawancin kuɗaɗen sun tafi hannun waɗansu ne daban ainihin manoman da shi yake magana ba za su samu ba tar mai noma na can ƙasa in ba shi da gata ba wanda zai ba shi kuɗin amma kuɗin ana cewa ne an ɗauko don su kuɗi zai shiga hannun mutane daban eh. wanda ba su ba ma noman suke yi ba za ka ga a an ko borowas an je an ɗauki kuɗi an ba wani kila mai safa mai harkan mai ko an ba wa mai harkan wani abu wata sanata da zai iya tunawa lokacin da muke wanke shugabannin central bank yana cikin korafi da nai da kuma kukan da nai wanda na ce kar mu ɗauka dan akwai matsala a cikin misali idan gwadon emefiel an ba shi kuɗi mm. ya fantsamar ya rabar wa mutane ba dalili ba ne wanda za mu ce za mu daina an ko borowas sai mu duba menene matsalolin kofofin ta ina sai mu toshe wa'annan kofofin har yau har gobe na, ina nan akan uh, matsayina akan bakana na cewar gwamnati sai ta ƙara mai da hankali wajen sa kuɗi harkar noma zan baka misali muna da manyan mutane wanda wa'yansu ma kuɗinsu suka ɗauka suka sa suka gina kamfanin shinkafa eh. in billions of naira mm. ga su nan ko ina ka duba a ƙasar nan amma yau saboda an buɗe boda an buɗe dama kuma uh, central bank tana ba da kuɗi wajen shigo da shinkafa wannan ya raunata mutum ya ɗauki kuɗi biliyan 25 ga nan uh, su su uh, alhaji dahiru su isa gerawa ga nan da yawa wannan mega millers ne wanda a rana za su iya murje maka shinkafa tirela 20-30 sun saka kuɗaɗensu ba kuɗin banki ba fa kuɗinsu suka ɗauka suka shigo da mashinan nan idan gwamnati ba ta tsaya ta tsaye da kafar ta wuri guda ba to za mu dinga samun wannan matsala zan baka misalin loan da ake yi eh. idan ka ɗauki kamar wa'annan kai samfulin wa'annan milas ɗin kamar mutum ɗari ma ka ba su bashi naira biliyan goma goma hmm. idan ka ba su naira biliyan goma kuma ka ce su noma hekta dubu goma kowace jiha inda wannan mil ɗin yake a ba su hekta dubu goma kowannen su zai iya kawo maka hekta zai iya kawo maka tan dubu ɗari na shinkafa samfera tan dubu ɗari ne shinkafa san fera ina zuwa ina zuwa alhaji aliyu tan dubu ɗari ne shinkafa san fera kuɗinta ya kai naira tiriliyan ɗaya ko ba komi ba da masu dako da masu murjeta da masu kai ta kasuwa wato a value chain din irin alherin da zai kai ga ƙasa yana da yawa so ni bashi ba ba laifi ne ba kamar yadda faɗa a bada bashi amma a tabbatar waɗanda ya cancanta a ba bashi ake ba kuma a tabbatar an yi tsari yadda in an tashi baka bashin nan bashin nan za ka yi amfani da shi inda zai al'umma amfani wannan shi ne amma dukkan wani program sun nan yana da kyau na eh, da aka cire tallafin man fetur na kafin cire tallafin man fetur idan ka kwatanta farashin da mutane suke biya eh, gidan mai da na yanzu ba ɗaya ba ne ya ƙaru ya ninka ba ninki ma sosai shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu na farko kenan da aka cire tallafin nan da tinubu ya cire shi mm. kuma an tsaya akan haka ɗin ko akwai yiwuwar cewa a dawo da shi sannan tun da ba a samu amfani ba me amfanin cire tallafin bayan wahalhalun da ya janyo na ƙarin farashin kayayyaki a yanzu akan mutane wato wato gaskiya a ah, mu fahimci wani abu guda eh. shi tallafin mai hmm. wato certificate ne wa'ansu masu yawa takardar shida ne na wa'ansu mutane <laughs> eh. masu shafafu da mai a jikinsu wanda suke amfani da wannan damar suna ɗiba dukiyar al'umma eh. idan za a ba da tallafi hmm. kuma a ba da tallafi inda ya kamata ni a wurina cire tallafin fetur abu ne mai kyau amma akwai tallafi da kuma gwamnati ya kamata ta bada inda za ta bada tallafi a bangaren mai shine ta bada a dizal domin dizal shi ke ɗauka fetur ai gas mm. man gas shi ake amfani da shi wajen kamfaninnika shi ake amfani da shi wajen generators na oh. gidaje da oh. sauran abubuwa manya-manya wanda ke buƙatar wuta wannan shine ake abin da ake kira targeted subsidy a duba inda yake da rauni a kai wannan tallafin amma fetur a motoci ne kanana na hawa idan ka kula motoci safa-safa tirela-tirela manyan kamfanin nuka in ka cire tallafin nan yawan tsadar abubuwa zai karu kuma zai shafi kowa da kowa da mai kuɗin da wanda baya da kuɗin da kuma duk abin da zaka saya a duniyar nan a kasuwa abinci a meye sai ta aro da kaya ba da cire tallafin nan kuma kaga ba da cire tallafi don dama wanda suke samun amfanin tallafin masu hannu ne da shuni kuma su Eh, na yaba don an dakatar da wannan hanyar samu ban yaba ba don yadda tsarin ta kasance misali kaga lokacin gwamnatin abacha da suka aka kara pump price mai sai ya yi ptf eh, cewa wannan bambancin mm. ba za ta dawo lallai ga asusun gwamnati ba mm. za a yi asusu na musamman na taimakon talakawa ya kirawo ah, ah, tsohon shugaban ƙasa buhari mm-hmm. abinda ta ƙara masa daraja ta ƙara masa mutunci ta ma ƙara bayyanar da shi kenan ta hanyar da 'yan najeriya suka so shi mm. don zuwan shi na farko a matsayin soja yan najeriya da yawa ba so shi ba gani ake an musguna musu an yi kaza an yi kaza to yanda na so wannan gwamnati ta yi kuma it is not late bambancin subsidy dama najeriya na biyan kaza akan subsidy yanzu wannan kaza din za mu raba su kashi biyu ko uku ɗaya kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da ilimi kashi ɗaya za mu tura ga ingantar da lafiyan mutane asibitoci hmm. kashi ɗaya za mu tura ga yin hanyoyi gyara hanyoyi na gwamnatin tarayya misali hmm. in kuma ta ga dama za ta iya juya shi ta koya amma 'yan hmm. ƙasa su san cewa eh wannan subsidi da aka yanzu aka daina yi ga abin da take kawo wa gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke da niyan yi da waɗannan kuɗaɗe to ɗan ƙasa zai fi fahimtar me ke faruwa in ba haka ba an cire subsidi kuɗin mai ba ta ƙaru shi kuma rayuwarsa tana nan cikin matsi kamar yadda na faɗi farko gwamnatin ashiwaji bola ahmed tinubu ba ta zo don ta wahal da ɗan najeriya ba amma yanayin da ta samu kanta ya, sa dole ne ta ɗau su matakai matakan kuma dole matakan su musguna wa ɗan ƙasa in ana son gyaran gobe na wani lokaci To a gaishe ku malamai to nan za mu tsaya sai mun dawo rana wa cewa mu muku ƙarshen wannan tattaunawa ko muhawara da waɗannan sanatoci guda biyu suka yi inda kuma za mu karkare da duba kamun ludayin shugaba Ahmed Bola Tinubu game da harkokin tashe-tashen hankula da rashin tsaro a Najeriya. Yanzu kama da su sanatocin guda biyu Ahmed Aliyu wa na jam'iyyar adawa ta SDP daga jihar Nasarawa da kuma Hussaini Babangida na jam'iyyar APC daga jihar Jigawa tare da Madina Dauda wakilinmu ta Abuja da ta taimaka muka haɗa muku wannan muhawara din Aliyu Mustapha Sakwata ne ke muku bankwana daga Washington sai an jima.